Eh, to alhamdulillah daga matakin tarayya har zuwa na jiya ana dai kokari sosai don ganin wannan cutar bata yadu ba daga tarayya wato federal government sun tura magunguna da kuma ma'aikata an ce a kara inda ma ba ma'aikata a kara ma'aikata wanda suka kore a wannan harkan cutar don su yi aiki don har cutar ta kara bullowa yanzu dai matakin da aka ɗauka daga federal har zuwa state an ɗauki mataki kwakwara wanda zai taimaki jama'a kuma zai hana yaduwar cuta. wani taimako kenan gwamnatin jihar taraba ta sama daga gwamnatin tarayya domin yaƙi da wannan cuta. mun da ya sami magungunan da ake ba eh, ainihin cutar idan an gane ta da wuri ana samun magani to akwai magunguna da aka tura wanda za a ba wanda suka kamu da wannan ciwo especially wanda suka kamu da ciwon tun abun bai tsanani ba irin su eh, antibiotics akwai kuma irin su ruwa wanda za a kara musu ruwa da sauransu dai to ita gwamnatin jihar ta taraba wace rawar take takawa ko kuma kokari na ganin cewa an hana yaɗuwar cutar zuwa sauran yankuna na jihar ai abubuwa da yawa sosai samun daki inda za a ajiye da kuma ma'aikata za su kula da wannan marasa lafiya irin wayannan mutane da kuma samun daki da kuma ƙara sayan magani magunguna kasan ma eh, tarayyar tun da ita maganin a ajiye take a wajen ta lokacin da abin ya faru da sauri sauri ta tura maganin su daga baya ai gwamnatin jiha ne take a sayan maganin ta hada da kuma da sauran abubuwa wanda da kuma maganar kiwon lafiya da gaya mutane a rediyo da jaridu cewa kowa ya tabbatar cewa gidansa ya haskaka gidansa da sauransu da don berayen da suka yi kawo wannan cutar su bar gidaje su koma daji an ga cewa a lokacin bullar cutar ebola a najeriya da kuma sauran kasashe an kafa kwamitoci na wayar da kawunan jama'a a game da illar wannan cuta ko akwai wani abu mai kama da haka game da ita cutar ta lasa ta fannin wayar da kawunan jama'a an kafa kwamiti wanda za ta shiga sako-sako don kaman ƙauyuka. a wayansu rediyo ba sa samun rediyo ko jaridu ko wani abubuwa to an an ci za a yi mota wadda za ta zagaya tana faɗakar da jama'a cewa ga yadda cutar take ga yadda ake samun ta ga yadda ake za a kare abin da mutum zai kare kansa ga samuwa ga wannan ciwo. To a yau miye babban kalubalen da kuke fuskanta a nan jihar Taraba wajen tunkarar ita wannan cutar? federal government ne za ta taimake mu ta samu ta kafa mana laboratory babba ko a federal medical center inda idan an samu abubuwa sai ba wai sai an ɗauki jini an kai ko wani wuri an gwada an abun nan ba sai in an yi haka za ka ga an yi saurin samu a gane wannan cutar ba ne kuma an saurin fara ba da magani. To, Honorable muna godiya sosai fa.